Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na da da biyu biyar ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma Alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Hafiz Babale muka shigo da wannan shiri. Bayan labaran duniya za ku ji inda ra'ayoyin 'yan kungiyar yadda Allah suka bambanta kan wanda za su marawa baya a zaben shugaban kasar Najeriya da za a gudanar cikin watanni biyu masu zuwa. Sai kuma tallafi da kungiyar Izala take yi wa waɗanda suka rasa gababuwan jikunansu. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai sharhin jaridun Amurka na Daula Salim. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Yanzu haka ta tabbata cewa wasu ɓangarorin gwamnatin Amurka za su ci gaba da zama a rufe har sabuwar shekarar da za mu shiga, kasancewar 'yan majalisar wakilai ba su da wani shirin yin aiki a sauran kwanakin da suka rage na wannan shekarar ta 2018 a daidai lokacin da ake dab da cika mako guda da kacewar kuɗin gudanar da waɗansu ayyukan gwamnati har yanzu an ja daga tsakanin shugaba donald trump wanda yake neman 'yan majalisun su amince da dala amurka biliyan biyar da za a gina katanga a kan iyaka amurka da kasar mexico amma 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat waɗanda suke goyon bayan ƙara kuɗin da ake kashewa a harkokin tsaron kan iyaka suna adawa da gina katanga tsakanin amurka da mexico A jiya Alhamis, Majalisar Wakilai da ta dattawa suka yi wani takaitaccen zama na 'yan mintoci ba tare da ambaton batun dakatar da aiki ko kuma a samu yiwuwar cimma wani kuduri ba. Amma majalisun biyu za su yi wani takaitaccen zama ba tare da yin wani aiki ba a ranar 31 ga watan Disamba. A wani saƙon Twitter da ya aika jiya, Trump ya ce, Jami'an tsaron kan iyaka suna son a gina katanga. wanda hakan zai dakatar da shigo da miyagun ƙwayoyi safaran mutane 'yan daba na ƙungiyar amp da kuma masu aikata muggan laifuka shigowa cikin ƙasarmu. amurka ta bayar da rahoton samun ƙarin ci gaba a yunkurinta na kakkaɓe reshen ƙungiyar 'yan ta'adda ta is da ke ƙasar afghanistan inda ta tabbatar da mutuwar mai magana da yawun kungiyar a cikin wani hari da sojojin saman amurka suka kai ta sama a jiya alhamis wani jami'in sojan ya ce sultan aziz azam ya mutu ne ranar lahadi 23 ga watan disamba a gundumar nangahar da ke kasar afghanistan wani ɗan ƙungiyar ta is na biyu shi ma ya mutu a harin ba a samu rasa rayukan fararen hula ba a sakamakon wannan harin wanda jami'an gwamnatin afghanistan suka fara fadawa jama'a mai magana da yawun yawun kasar afghanistan tun da farko ya fadawa murya amurka cewa azam ya mutu ne tare da waɗansu mutane uku masu gadinsa sannan ya ƙara da cewa azam shine yake da alhakin ɗaukan masu kai manya-manyan hare-hare a kan fararen hula Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga kanan birnin Washington DC. Masu jefa ƙuri'a a wasu birane uku a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, inda ɓangaren 'yan adawa suke da ƙarfi sosai, sun shiga zaben shugaban ƙasar da ba za a yi ranar Lahadi ba, mai magana da yawun hukumar zaben kasar ta seni ya bayyana dalilin yanke shawarar takaita waɗanda za su jefa ƙuri'a a zaben shugaban kasar Considerant la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, inda idan idan aka duba yadda ake ci gaba da samun bullar cutar ebola mai matukar hadari a cikin gundumar benin biranen benin kuma butumbo a arewacin yankin Kibu da kuma barazanar 'yan ta'adda da ta mamaye yankin tare da samun aikata laifi da wasu ƙungiyoyin ta da ƙayar baya suke yi. Asali an shirya gudanar da zaben ne wanda zai kai ga mika mulkin ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya karon farko a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo tun shekarar 2016. Amma aka yi ta ɗaga zaben tun lokacin. abin da ya janyo tashe-tashen hankula a sanadin jami'an tsaro suka kashe mutane da dama. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla. Bari mu buɗe taskar hotannin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya inda kungiyar Izala ta gudanar da wani aikin jin kai. Wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya na ɗauke da karin bayani. Zuwa yanzu tallafin nan na jin kai da kungiyar Izala a Najeriya ke bayarwa na hannu da kafar roba ga waɗanda suka samu akasin rashin gabbai a sakamakon illar 'yan ta'adda ko hatsari sun kai mutum dubu uku da ɗari shida. Wannan aiki dai da ke gudana da haɗin gwiwar wata cibiyar kwararro ta India tolaram na tallafa masu bukata ba tare da bambancin addini, kabila ko aƙida ba. An ga masu bukatar taimako makon sun taru a cibiyar bunƙasa rayuwar mata ta Abuja ana ɗaura musu wa imma hannu ko kafar roba. Alhaji Abdullahi Abdulmalik Digi shine jagoran shirin. Mun kusan shekara biyu ko uku muna yi. A jimilamce mun kawo mutum dubu uku da ɗari shida har wannan ɗari biyar da muka yi. Kuma mu tsaya haka ba za mu ci gaba. Insha Allahu ko bayan bamu nan ƴaƴanmu da ƙannanmu za su ci gaba. Ga ma bayanin wasu daga waɗanda suka samu tallafin. Sunana Tijjani Sani Bakuri na samu kafa ta hagu gata. Ya kike ji a ranka yanzu? abin bai musaltuwa tsakani ga Allah wannan abin da dan adam zai yi na farin ciki to ina cikin shi saboda mutumin da ya baka kahawa da zaka rika takawa to ai farin cikin bai musaltuwa masha Allah Allah ya saka musu da alheri Umar Rayyan daga Funtuwa wanda ya rasa kafa daga sanadiyar kaɗe shi da mota ta yi yayin da yake tuka babur ya ce matar da zai aura bata guje shi ba. Mun samu taimakon da wannan kungiya take yi. Mai kafa ɗaya ka samu ko kuma ita mai kafa biyu? A'a mai kafa biyu Allah ya azurta ni da ita. Me take faɗa kan rashin kafar ka A lokacin da abin ya same ni ta shiga damuwa ita ma. To mana kun fara soyayya tun kafin ka rasa kafa. Eh insha Allah tun kafin ya rasa kafa kuma ita ma ta dau dangana akan abin da ya same ni ta ɗauka cewa Allah haka ya su da ganina za ta iya kuma zama da ni har ya zuwa ƙarshen rayuwa insha Allah. A lokacin ban kwana da waɗanda suka amfana shugaban jibiyar Sheikh Abdullahi Balalo ya ce yana da ƙwarin gwiwa hakan hanya ce ta tallafa masu karamin karfi da rage mabarata a kan tituna. Yanzu wani ya zo da wannan larura in akalla ya je asibiti bai kashe ba ya biya kuɗi sama da dubu ɗari biyu ko ɗari kuma bai da halin yi wannan kuma duk inda zai biya nema babu karfi da yaji zai koma ya zama mabaraci to sai ya zama dalilin wannan kungiya ta muko mun yi sanadiyan ya samu wannan ko baka ce mishi ya maka addu'a ba kai ka san wannan bawan Allah zai maka addu'a ba tare da ma ya ganka ba wayanda ko ake yi domin su sun san ba siyasa ake ba sun san ba neman wani abu ake yi ba ana yi ne don Allah to muna son taya mu da addu'a kuma program din Allah da zai ci gaba shi yasa bayan wannan ma muka kara da wani program din medical outreach duk lokacin da zamu yi wa'azi na kasa zamu je gari wanda ke da larura na ido shi ma a yi kokari a mishi operation a yaye mishi yanar ido wanda za a bashi gilashi a bashi gilashi wanda suke zuwa nan ba wanda ake karɓar koko wa'azi tsarin dekan gudana rukuni biyu ne ya hada da gwada masu bukata a jiya kera musu hannu ko kafa sai kuma taron daura musu waɗannan gaɓoɓi na ɗan adam nasura da malika madar amurka daga abuja najeriya Membobin kungiyar makiyaya yadda Allah sun bayyana mabambantar ra'ayoyi kan ɗan takarar shugaban ƙasar da za su marawa baya a zaben da za a gudanar a shekara ta 2019 a Najeriya. duk da yake kungiyar ta sha jaddada cewa ba ta da ra'ayin siyasa membobin kungiyar sun bayyana dalilansu na tsaye da wannan shawara a wannan rahoto da wakiliyar hawa umar ta haɗa mana wannan muhawarar ta ɓarke ne a lokacin taron kungiyar na shekara-shekara a abuja mai masaukin baki shugaban kungiyar na abuja yahaya isa na daga cikin waɗanda ke cewa su shugaba buhari za su mara wa baya yadda allah da aka haɗu a wurin nan ba a nuna ma kowa sanda ba da aka ce buhari kuwa kashi casa'in da tara ire-iren wa'annan ne kawai point zero din suna da dama su faɗi ra'ayi su rabuwar ra'ayi kenan aka samu babu wani rabuwar ra'ayi ana goma ana zero point five za ki ce rabuwar ra'ayi masu adawa da ko dawowar shugaba muhammadu buhari suna kuka da cewa akwai abubuwa abubuwa da yawa musamman ma kalubalen tsaro da fulani makiyaya suke fuskanta karki mance ban ce mu mun indozin buhari akan yayi ma kungiyan fulani abun da ya kamata ya musu ba ban yi don cewa shi ba fulatani ba amma mun tabbatar da cewa manufofin shi da abubuwan da yake wa kasar nan abu ne wanda zai kawo mana ci gaba tun daga kanmu har yayan a nasa bangaren mafindi umaru danburan da ke cewa shine shugaban kungiyar a arewa maso gabas ya ce atiku abubakar na pdp za su mara wa baya danburan wanda har ma yake shirin neman zub da hawaye ya ce shugaba buhari bai cika musu alkawarin da suke tsammani ba ni na wakilci fulani mu a taraba lokacin da buhari ya je an kashe mana mutane 800 da wani abu a garin mambila ni na kuka na ce ko kwamiti na bincike a kafa daga federal government waye ya kashe su me dalilin kashe su har yau buhari ko kwamiti bai mana ba bai san ma muna nan ba haba ko mu ba mu yi karatu ba mu kuma ba dabbobi ba wallahi fulani mu mu mun janye goyon bayan da muke wa buhari za mu goyi atiku abubakar gobe shi kuma in bai mana ba mu sauya shi wallahi ba wanda ya kai ni son buhari da ina ransa muku da allah in za a je qur'ani kowa ya ransa kowa yana jin abin da nake jin nan a zuciya sai dai don wani abu nasa yasa ya danne zuciyar shi kila yace yana son buhari to shin kun taba kai kukan ku wajen shugaba muhammadu buhari bai share muku hawaye ba na tsaya da buhari 101 zuwan shi taraba ni na representing kungiyar fulani na kasan gaba daya mun nemi a yi ma a binciki me yasa aka kashe mutane nan har yau bai ba in kina maganar buhari kuka zan yi amma yatti allah ba kungiyar siyasa bane idan yau uban mu da ya kace kana son musa nace ina son ezekiel baka da hujjan tambaya na mu halin buhari ne fa bai mana ba ba gangan jikin shi na ba fulatani ba shi ba fulatani ne shi makiyayi ne ba za mu ki shi ba amma hali da ya nuna mana a kasan nan shi yasa mu muka fita sha'anin shi ba za mu goyi bayan shi ba za mu goyi ba mai girma wazirin adamawa tun zamanin tafawa balewa ba mu sake ma ko alaman prime minister a notice ba zaben shekara ta 2015 kungiyar miyatti Allah ta ce san ba ta da wani bangare a siyasa inda a lokacin wata kungiyar ta miyatti Allah wato kautal hore da ke jihar Nasarawa karkashin jagorancin Bello Badejo ta marawa shugaba Goodluck Jonathan ne baya. Nan take a wancan lokacin sakataren miyatti Allah Baba Usman Galzerma ya yi watsi da matsayar na nuna miyatti Allah ba ta da wani bangare kuma kowa na da 'yancin zabar wanda yake so a Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe ku kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙunci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne ne kowa da yanayin sa ra'ayi shi riga ne ayyufab ta kowa ce ba wance ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan kwashi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yayin da muke ban kwana da shekarar 2018, shirin namu na yau zai waiwaya baya don duba irin rawar da mata suka taka a wannan filin. Mun samu bakuncin Malama Hajara Usman daga masana'antar fina-finan Kannywood ga abin da ta ce. Gaskiya gaskiya gaskiya idan za a faɗi gaskiya akwai dai sakacin iyayen wani lokaci. Saboda kana da yaro suna faduwa suna tashi tare da shi a cikin gida muddin ka duba kan cewa akwai wani ɗabi'u da ifara yi wanda kai baka san da shi ba kamata ka bincika ka ga me yake ciki yaron nan bai kamata ka sake shi kawai ta kasa ka kyale shi ba wata cewa ai zamani ne baran ma yanzu yara da suka riga suka fara wannan shaye-shayen nan a bikin ranar mata ta duniya kuma ga abinda da malama esther nasara ta ce in ka duba kasashen waje za ka ga cewa mata dai damo'insu suna raguwa domin ana jin su in sun yi magana amma an dawo afirka an dawo nigeria sai ka ga mata da yawa ba su da wakilci ishu na wife battery shi ma yana karuwa dukan mata cin zarafin mata yawwa ya kamata a samu matan da suna wakilcin mata daga karkara Suna na jane sautano mun zo ne muna roko ko za mu samu taimako daga wurin gwamnati gaskiya mu da an gamu haka mu gwamraye ne muna kasuwanci kasuwanci baya fita sai siyasa ya zo za mu yi ta siyasa mu yi ta siyasa amma dan takara ya samu ya zo na kujera ya manta da mu gaskiya muna so a tamaka mana Madam Ibrahim Ummul Muminuna ita ce shugabar sashen da ke kula da tsarin jinsi a ma'aikatar kyautata rayuwar mata da yara kanana ta nan jihar da magaran. Saboda daidaiton nan da ake waɗi yau da gobe kullum ana zancen shi ka a ga kama so ne muke mu ɗauki mace daidai da namiji a ba ba ne amma bisa fannin aiki ne ake son shine daidaiton da ake nema ba bisa wani fanni ba a fannin masu sana'ar hannu mun samu bakuncin zulfa musa to gaskiya da farko abin da ya ja hankali na na duba na ga yawanci sana'ar abinci da abin da aka ce wanda za a ci ne tana da saurin tafiya to gaskiya yanzu lokaci ne na a tashi a nemi na kai karki tunanin wai ko biki ilimi ba ke ki zauna a gida kawai ba sana'a a ki amfani da kwakwalwa ki amfani da basira ki tunanin me zaki kar kuma ki tunanin sai kin yi amfani da jari mai yawa a'a ki fara da dan kaɗan. a fannin ilimi kuma farfesa rahila gawan cewa ta yi zan gaya ma iyaye su kai 'yan mata makaranta yana da taimako zai taimake iyaye domin in yarinya ta tashi ta ji ta yi aure in ba ta iya lura da gidanta ba yana ma da damuwa bayan haka ta kuma ce na zama goruwa about six years ago amma zan ce maki na da gidan kai na, so makaranta ya taimake ni domin inda ban yi makaranta ba da na sha kwakwakwa da yara da na zama abin damuwa ma jama'a ma gaba daya da yan wane na Haka kuma a fannin siyasa mun samu bakuncin Munira Suleiman Tanimu ta ce abin da ya ja ra'ayinta a siyasa shine. Wato akwai abubuwa da dama da kai ma a mace kana so ka yi contributing ma ƙasa mm, ko a kasa da contributing ka yawa domin ci gabawan ƙasa. Kamar waɗanne irin abubuwa ne kike jan mata na magana a kai wanda a ganin ki ƙalubale ne? Wato idan kika taso kina mace kuma kika taso ya ambition kina so ki zama wani abu ko kina so ki wani abu to kina tattare da hasada iri-iri a rayuwarki hmm. na biyu idan kika zo maganar fannin siyasa dama duk mace in ta shiga siyasa tana da suna a siyasance saboda me su sun yarda cewa idan mata suna siyasa tambaɗaɗɗu ne Duk a cikin shirin, Maryam Haruna ta faɗi cewa kafar sadarwa hanya ce mafi sauki da mata masu ƙananan sana'o'i za su yi amfani da ita wajen tallata kayayyakinsu. To, dai da farko na magana ita intanet kamar kinga duniya ce a tafin hannun mutum. To tabbas mata masu eh, yin ƙananan sana'o'i za su yi amfani da ita intanet ɗin su bunƙasa sana'o'insu misali in takalmi kike yi ko kuma kunshi ma kike yi ko kuma saƙa kike yi ko dai wani abu makamancin haka za ki iya ɗaukan shi ki ɗauke shi a hoto ya yi kyau akwai groups a whatsapp akwai groups a facebook duk wani abubuwa da muka sani manhajojin nan ko a instagram inda ake saka hotunan nan za ki iya sawa. malama rayya abba fage ita ma ta ba da ta a wannan shirin. ban cika san ganin 'yan mata da samari suna zaune ko sun ƙi karatu ba ko kuma ba sa neman sana'a saboda idan kana takama kana da mai baka to in gata ne wata ran zai kare ko mai baka ya kasance ya tafi ko kuma abin da Allah ya bashi ya bakan ya ja baya Hajiya Halima Idris mai ba gwamnan jihar Kaduna shawarwari akan kere-kere ga abin da ta ce game da batun yanayin tsaro a jihar. To amma matsala biyu ce. Matsalar farko Shi ne mu mutanen jama'a wannan da suke sasace sai misali in yan gari ne ba wanda bai sani ba dan wane ne dan wane ne dan wane ne sun san junan su. amma ba su so a yi tsaron ne ba su san a kama an wuce level din da zaki ga yanzu an ce wai kai kana jiran gwamnati ke maka ya kamata yanzu dan najeriya ya san cewa shi ya kamata ya ba gwamnati hmm. ya zai ya ba gwamnati Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake waiwayawa baya. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Kafin mu ci gaba ga wannan matashiya. Masu sauraron mu albishirinku yayin da ake tunkarar zaben 2019 a Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi wasu hirarraki na musamman da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki ta APC shugaba mai ci Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar na jam'iyyar adawa ta PDP. inda suka yi magana akan batutuwa da dama da suka shafi tsaro matsalar cin hanci da rashawa da tattalin arziki da dai sauransu. Ba san ka taɓa jin magana kabal, ka taɓa jin magana ana magana kabal kabal kabal akwai kabal kabal wata rukunin mutane ne su suke jan ragama gwamnati ba kai ba. Ka taɓa jin magana nan ka me za ka ce kan shi har da uwar gidan kamata a magana su kwanan ba. wannan ruwanta eh, wannan ya nuna da mokaraɗiya ta kenan wato kowa ma na iya faɗin abin da ya ga dama amma ai magana daban su faɗi abin da kabar ɗin suka zo suka shirya suka tilasta ni mai su faɗi abu ɗaya. Mai magana a Amerika sun ce ba ka yi zuwa Amerika. to me zan je ma in yi amerika ne to sun ce in ka je amerika za a kama ka kayi laifi kayi me to ina laifi kama ina ne ba za a kama ni ba a ranar 1 ga watan janairun shekarar tara, za mu fara watsa waɗannan hirarraki a jerin shirye-shiryenmu sai ku kasance tare da sashen hausa na muryar amurka domin sauraron yadda waɗannan hirarraki suka gudana kada ku bari a baku labari gidan kasa yake kwana wayo ga 'yan baya To kada ku yadda a baku labari. Yanzu kuma ga daula da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Amurka a wannan mako. Sharhin jaridun Amurka. cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar blake inda aka rubuta labari mai taki. Wani alkali ya ki daura auren jinsi ɗaya. Wani alkalin kocin West Virginia da ke Amurka wanda a baya yakan wa 'yan jinsi ɗaya aure amma yanzu ya canja ra'ayinsa inda ya daina jagoranta auren jinsi ɗaya. wata kungiyar 'yan rajin kare haƙƙin masu auren jinsi ɗaya sun shigar da kara kotu akan alkali leon a nelson wanda ya daina ɗaura auren jinsi hakan ya faru ne bayan kungiyar ta samu labarin alkalin ya daura wasu mutane da ba jinsu su daya aure ba Baro mu leƙa jaridar washington post inda har yanzu wasu ma'aikatan gwamnati a amurka sun kasance a rufe ba tare da wata alama da ke nuna cewa za a sasanta ba a ranar talata da ta wuce ne shugaban amurka donald trump ya nanata matsayarsa inda ya ce ayyukan wasu ma'aikatan gwamnati za su ci gaba da kasancewa tsaye har sai an bashi kudaden da zai gina katangar tsakanin amurka da mexico a lokacin wata tattauna da sojojin amurka da suke kasashen waje shugaba trump ya ce ba zai iya faɗa muku yaushe za a buɗe ma'aikatan gwamnati ba zai iya cewa ba za a buɗe ba har sai an gina katanga duk da cewa babu wata hujja da ya gabata shugaba trump ya ƙara da cewa ruwan ma'aikatan gwamnati da aka dakatar da zuwa aiki sanadiyar rufe ma'aikatan gwamnati su ma suna son a gina katangar a cewarsa. daga ƙarshe bari mu je jaridar new york times inda aka rubuta labari da yake ɗauka hankalin jama'a a amurka na bakin haure inda wani ƙaramin yaro ɗan ƙasar guatemala ya mutu a hannun jami'an ma'aikatar tsaron iyaka Felipe Gomez Alonso ɗan shekaru takwas da haihuwa ya rasu da karfe 12 na safiyar Kirsimeti. Rana ɗaya da aka birna wata yar shekara bakwai a ƙauyenta a Guatemala. jami'an tsaron iyaka sun ce a lokacin da suke tsare da yaron tare da babansa sun lura cewa yana fama da lalurar rashin lafiya likitoci a wani asibiti na alamagoro a jihar new mexico sun yi mai ganin asali inda suka gano cewa yana da mura da zazzabi Sharhin jaridan Amurka ku saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu huta lafiya. A gaida Daula. Yanzu kuma lokaci ne da ku masu saurare za ku bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho. Mare Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Al'ummar Najeriya musamman 'yan siyasa duniya fa a bi ta sannu a hankali. A dimokuraɗiyance in kai ɗan takara ne ka nemi alfarmar masu zaɓe domin a baka dama ka yi wa ƙasar ka hidima ba don tara dukiya ba. Haka kuma in kana tallatar gwaninka ba duka ba zage. Saura da mai masu jefa ƙuri'a da na'urar zaɓe game da masu sa ido ciki da wajen najeriya su ne alkalai amma fa kada a manta allah shi ke da mulki kuma shi ke ba da mulki al'ummar najeriya mu ci gaba da addu'a allah shi mana zaɓi mafi alheri kuma allah ya sa a yi zaɓen baɗi lami lafiya kuma ya kamata al'ummar najeriya mu fahimci cewa duk wani ɗan ƙasa mai kishin ƙasa wanda ya san ya kamata mai hankali ya zama dole ya yi wa shugabansa fatan alheri da samun nasara domin yi wa shugaba zagon ƙasa tamkar yi wa ƙasa ne da al'ummar ta zagon ƙasa Baffa Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Ni Gambo ya ga wadda nake guru jihar Yobe State. a magana ta ta farko a dangane da rem da senate mu dai a wajenmu ba su da amfani especially ma jihar yobe jihar yobe kuma a abin da yake kawo kokana a gare ku ku da shugaban kasa da sauran mataimakin shugaban kasa ya kamata in ma za a zaɓi su to kowane ɗan majalisa a mar ofis ɗinsa a state ɗin da ya fito ba dole bane sai sun zo Abuja duk abin da suka mana za mu iya zuwa jihar mu yi mu a kai suna ganin mu damu ga su wala Allah ko sai mana aiki amma fa ce suna suna can waje mu muna nan sai lokacin da suka ga dama za su zo yawwa kaga ba su da wani rana mu a gare mu Ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Yanzu haka ta tabbata cewa wasu ɓangarorin gwamnatin Amurka za su ci gaba da zama a rufe har sabuwar shekarar da za mu shiga, kasancewar 'yan majalisar wakilai ba su da wani shirin yin aiki a sauran kwanakin da suka rage na wannan shekarar ta 2018 a daidai lokacin da ake dab da cika mako guda da katsewar kuɗin gudanar da waɗansu ayyukan gwamnati har yanzu an ja daga tsakanin shugaba donald trump wanda yake neman 'yan majalisar su amince da dalar amurka biliyan biyar da za a gina katanga a kan iyakar amurka da kasar mexico amma 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat waɗanda suke goyon bayan ƙara kuɗi a kan harkar tsaron kan iyakar suna adawa da gina katanga tsakanin amurka da mexico da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na safiyar yau baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya amurka na mahmud lalo kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voa da ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa Kuna kuma iya muhawara da kuma bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Mohammed Hafiz babali da ya karanto labarai da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.